أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙari ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da rahamarsa da sai babu ikonsa ake haɗuwa a nan wani masallaci mai albarka sallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin gari argun ne mu ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka littafin riyadu salihin yau muna tara ga watan safar wata na biyu na musulunci hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya yi daidai da yau muna hudu da watan shida hmm? ok shida ko yau muna shida ga watan tara miladiya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam ya inganta shekara 2022 yau za mu tashi babi na 74 insha Allah a imamun nawawi Allah shi masa rama ya ce babul hilmi babi na 74 shafi na 210 mai bugu irin wanga shafi 210 babi kuma 74 ya ce babul hilmi wal anati war babin da ke magana akan hankuri wal anat da kuma natsuwa wal rifq da kuma tafsawa tafsawa da wato rashin tsaurarawa da al'amari inan wannan babi zai magana game da waɗanda abubuwa guda uku na farko haƙuri na biyu na tsuwa mutum bai da gaugawa ga al'amura bai abu gagab sai ya aikata daga baya a dawo gyara sanar tafasawa cikin al'amura babu tsaurarawa wanda yake wannan yana daga cikin ɗabi'un da Allah yana son su ƙalar الله ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wal kazimin al ghaiza da masu haɗiye hushi wal afina anin nas da kuma masu yahi ma mutane masu yafi ma mutane masu afwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani mun sani a cikin haɗe hushi akwai haƙuri a ciki duk mutum da Allah ya ce maka da haɗe hushinsa to akwai sifa ta hankuri tare da shi da inda bai haƙuri bai iya haɗa wannan hushin nashi sannan ya himma mutane na daga cikin alama hankuri don babu wanda ka iya yahi mutane abinda aka yi mai yana da ikon ramawa sai mai hankuri warif da kuma taftasawa taftasawa mutane shi ma wani ɗabi'a ce ta al'afi na anin na wallahu ya hibbul muhusinin Allah yana son mutane masu ihsani yana kun gani wannan aya ta karantar da mu wato haɗe hushi da yahin mutane sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce yana son mutane masu ihsani wa ƙala ta'ala maɗaukakin sarki ya ce hubil afwa ya manzo Allah ka riƙi yafiya ka zan mutum mai yawan yafewa wa amur bil urfi kuma ka yi umarni da abin shari'a ta sani wa a'rid anil jahilin kuma ka kauda kai ga mutane jahilai mutum da bai karatun boko bai karatun Allah ba ɗabi'u ne suna da wahala ƙwarai to matsayinka na shugaba jagora kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to sai ka zan kana ko da kai ga irin wayannan mutane kazalika duk mutumin da Allah ya jaraba da shugabanci sai ya yi da jahilan mutane mutanen da ba su da ba su iya magana ba domin wasu mutane Allah ya jarabe su ba su iya magana ba idan suka yi magana yadda ka san kaimi nuwa za a cewa daga mutum ya yi magana babu kai babu gindi mata ba su da wata shi yasa Allah ta'ala ya ce wa a'rid al jahilin ka kauda kai ga mutane jahilai abinda a fa'idar mutum ya yi karatun addini don ya san haƙoƙar shari'a ya san wacce magana ya kamata ya hudu wacce abin kamata ya hudu ba muhimmancin karatun boko don mutum ya waye ya yi hulɗa da mutane ya sulma da suke ya wahala kagance ya san amfanin mutane a cikin al'umma shi ne za ka ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal'afi na anin da masu yahima mutane saboda haka Allah ta'ala yana son masu yafi ma mutane abubuwan da aka yi musu suna da ikon rama sai yafi. Waƙala wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce la tastawil hasnatu wala sayya wato kyakkyawa ba ta zama daidai da mummuna da bakan magana da magana mai kyau ba zama daidai kyakkyawan hali da mugun hali ba su zama ɗai yahewa da rashin yahewa ba su ba guda ba ne sai Allah ya ce idfa abillati hiya ahsan ka tunkuɗe da abin da shi ne mafi kyawu mana mutum ya yi ma ba daidai ba in za karama karawa da mafi kyawu sai ka zaba abin da mafi kyawo sai karama da shi misali mutum ya zage ka sai ka ce wani Allah ya ba ka haƙuri kaga in ka diwa wannan kalami ne mai kyau wani Allah ya baka hakuri kuma Allah ya shirye ka wani sun yi ma mugun abu karama mai alkhairi ya zo a cikin littafin riyar salihin shehin malami ya kawo cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce duk mutumin da ya anshe mata kalmar dama to cewa ta gumi ƙaba ya sai ya haɗa ya ce da yamma ka kun kulkan dama juya ne hagu kamara ka sai ka sai ka in kana iyawa abu mutumin da ya ashewa mayafi to hada madauri ma ka sai da ka rika bai Ina wanda ya ashe ma taguwa har da wando su ya ka sai gida ka cire wando ka so ga nan ka bashi kaga in ka diba kan mi kenan idfa billati hiya ahsan wannan idan mutum na kakar tarihin manzan Allah zai ga wannan da yawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce ɗa'ifa an jihe shi kai ne ya fashe takalma ta cika da jini sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce in gaya maka yanzu yanzu mala'ikan duwatsu yanan ta he ka ba shi umarni ga abinda da kake so ga mutanen nan saboda haka mala'ika na ɗagawa sai ga mala'ikan duwatsu ya taho sai Allah ya aiko ne ya ce in gaya maka duk abin da ka sa'a mutane da aika musu sai ce ni dai gaskiya ban su Allah ya halaka su abin da ka so Allah ya fitar cikin zuka cikin tsantsan su to a yau za su bauta ma Allah ba su yi karfi da komai haka ne ka so ba Allah ya halaka su ba Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shigar da mutane na saboda su su gane ni manzo Allah nake ba sai mini walakanci ba su ɗauka ni manzo Allah da shi yasa ni ko ina son Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu Allah ya shirye da su kaga wannan iyakai ya hewa ke sai Allah ta'ala ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai yanzu wanda tsakaninka da shi akwai adawa sai ya dawo ka annahu waliyun hamim ka ce wani irin masoyi ne mai soyayya ta gaske hamim wato aboki na wanda duk wasu abu da ka sani ta wuce na shi sa Allah ta'ala ce wala sadiqin hamim babu wani aboki hamim mai soyayya ta gaske dama asalin kalma hamim ruwan zahi wanda ba su da gehe wanda shi soyayya sai da kai ya baka rayuwa sai gaba ɗaya duk abin da ya taɓe ka ya taɓe shi abinda ka bakanta mara yana bakanta mai to Allah ta'ala ya ce in dai kana yahi wa mutane to sai ka samu masoyin da a haka jama'a ina fata mun gane magana duk mutunan da kamar suwa da alkhairi abinda an kai mai wallahi jama'a sai yayi abokai da yawa amma shi adda wuya kuma yahi wa mutane wuya zai tabi wata ai wallahi wala ɗan na wallahi ne ko kina rama ubangiji Allah ya tawaka Allah ta'ala ya ce wa mayu laqaha babu mai haduwa da sakamakon wannan illal ladina sabaru sai wa suka yi hankuri wa mayu laqaha babu mai haduwa da sakamakon wannan illa zu hazbin azim sai ma abu abuci rabo mai girma sai wanda Allah ya wa rabo mai girma shi ka samu irin wannan dabi'a tai ai mai mummuna ya rama da alheri mutum ya hana ma nashi ka doguna ka bashi Allah ta'ala ya ce illa zu hazbin azim sai wanda ke da rabo ma'abuci rabo mai girma wurin Allah kenan sai Allah ya so ka zama da wannan sifa sifa hankuri da ya hima mutane sun kuɗin mura da alheri sai wanda Allah ya zaɓa Allah ka samu cikin su da ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wala man sabara kuma ya tabbata ga duk wanda ya haƙuri wa gafara kuma ya gafarta ya yafi abin da aka yi masa inna zalika lamin azmil umur lalle wannan daga cikin manyan manyan al'amura kayi hakuri kuma ka yahi abin da aka yi maka da dama ake samun irin wannan cikin mu'amala duk wanda ka mu'amala to ko ta kasuwanci ko ta makaranta sai ka samu wasu mutane su yi ma ba daidai ba to Allah yana umurta kai hankuri kuma ka yahi akwai yahi wanda in ka yahi kai kanka sai abin ya dawo maka da alheri don wannan mutum wata rana sai ya ce wallahi na yi ma wani wata rana wani abu amma wallahi wani ya yi akwai ganganci akwai kuskure to ana buƙatar waɗanda ‘yan samun mutum ya yahi da ganganci da kuskure ana sandu mutum ya yi. ka aiki mutum da kuɗi sai ya fasuwa suka waɗi sai da ce ka yahi suke nan suka bashi da Allah wannan shi ne aka kuma sun yi tafi da wannan irin suka iyali cikin gida ku yi abu sai a ce kaya ne don mi saboda in kace sai ka ja abinka bai dawowa sannan kuma bayan haka nan rayuka za su ɓaci amma in kace kaya ne shi ke nan kawo mutum da Allah Allah ya samu gani yace wani wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karɓo daga abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah su kuma yake cewa li a shajji abdulkais ya ce wani sahabi da aka ce ma a shajji abdulkais ya ce na fi ka khaslatai ne ya hibbuhum Allah kai kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su alhilmu wal'anat haƙuri da kuma natsuwa baka da gaugawa ga ka da haƙuri kuma ga ka da natsuwa Allah ya son mai waɗannan sifofi guda biyu dama abin da aka cima al'anat shine tarkul ajala bari yin gaugawa ka san wani shi da abu ya faru gaggab babu bincike babu tsayawa a ga ni zai faru in ɗauki mataki kawai da shi yanzu mataki zai ɗauka gaggab to Allah bai san hakan Allah ya san mutum mai nutsuwa da kwanciyar hankali irin haka yana faruwa da yawa kana malamin makaranta yaro sai hushi ma da kuka an yi mai kaza an mai kaza to sai ka tsaya cikin tsanaki ka binciki mikin faruwa sannan ka ɗauki hukunci wannan ana san nutsuwa ga irin wannan shi yasa daga cikin sharuɗa alƙalanci sai an samu alƙali mai natsuwa alƙalin da bai da gagab da al'amura da bai da rigima to wannan sifa ce duk wanda Allah ya ba su hankuli da natsuwa Allah yana son mai wannan sifa guda biyu kenan wannan sahabin manzo Allah ya kira shi ya faɗa mai cewa kar ɗabi'un da guda biyu Allah yana son su kaga wannan ƙara mai ƙarfin gwiwa na yi a cikin wannan akwai karatu cewa duk wanda ya yi abin ƙwarai a yaba mai Kin ƴaƴanka duk wanda ya abun kwarai sai ka ka ce abin abin da kai ina fama haka na gode ci gaba da yin haka nan kaji in ma kana yin mai kyau zaka yi kyauta babu laihi mutum ya kwazo a yi mai kyauta ko cikin ɗalibai ko cikin yaya da a ƙara ba shi babu laihi ko cikin matan aure ta yi wani abin da ya kamata a jinjina masa sai a jinjina masa hada kyauta ma ana yi masa sanadiyar wannan abu ko a faɗa mutum ga baki ko a bashi kyauta yace wa an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna allaha rafiqun Allah mai tausawa ne yuhibbu rifqa fil amri kullihi Allah ya san sassabci cikin koyar al'amari a sawwaka mutane ko dabba ana son a sawwaka mata shi za kana ganin malamai suka yi rubutu cewa irin dabbobin da za a yankewa ai ta gudawa dabba ba ne ai ta bugu ai ta bugu saboda yanki ta za a yi ba a son haka nan malamai sun ce haka nan ba a son haka don za a zo za a yanke dabba sai a tafi an warshe ta wa kazalika kana kana da bawa kai ta wahal sai kana da jaki kai ta wahal sai kana da raƙumi kai ta wahal sai to Allah baya son haka sai ko mota gare ka ba a son kai ta wahalce ta yadda ka dora mata abin da bai na wahala irin haka Allah ya tasabci cikin komi fil amri kullihi cikin kowane al'amari Allah son tasabci ba a son a kawara a riƙe wuta a wahala Allah baya son haka wa anha an karɓo daga Aisha radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi ya ce inna allaha ta'ala rafiqun yuhibbul rifqa Allah mai tafasawa ne ya san cikin komi wa yuti ala rizqi Allah yana ba su lada ga inda aka sassafta ma la yuti al umfi abinda bai ba su tsanantawa Allah Allah da ke ba ya kai sassafci bai ba shi inda aka tsananta mutane aka wani shi su wa ma la yu'ti ala ma siwa da kuma abinda Allah bai bai ba su ga duk abinda ba tasabbi ba kenan abinda hadisi ya karanta da mu cewa tasabbi ana samun lalaci ana sauwaƙawa ciki musamman bayi na Allah waɗanda aka tare Allah ya yi ɗan adam cikin mutane da yawa da halittu daban-daban to ana son ya zama mai sassaftawa cikin al'amura har sai ɗalibanka ko yaranka ko ƴaƴanka ko matanka su lalle wallahi wani bai da tsanani rayuwa ce babu tsanani cikinta amma shi kan wane kam tsanani ya ɓaci ko wurin aiki kattahi akwai waɗanda ma'aikata na aikin su ba wahala da rai wasu kuma aikin su akwai sassabci ciki akwai sauƙi babu tsanantawa to Allah ya babu ikon gane yace wa anha an karbo daga Aisha radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha la yakun inna allaha inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zana lalle sassabci bai cewa cikin wani abu sai ya kawata abin nan duk abin da aka sassawa ciki ne to ana zai shawa wannan abu wala yunzau min shay'in illa shanahu kuma za a cika sassabci cikin wani abu sai ya aibanta abun nan duk abin da babu tauki ciki to wannan abu zai aibi zai a samu illa ga wannan abu ko ne kana ganin mutumin da zai ci gaba da wahala kai ne ga wasu ayyuka yanzu ka ɗauka aikin daji mutum ya ce daji ya kama aiki na wahala kama aiki na wahala sai bayan isha ya dawo ko gobe sake komawa in ka diba za a a tashi wata na aikin nan bai iya shi me yasa haka ko ibada Allah bai son mutum ya ɗauki ibada ka wahala sai ka sa da daddare kana ibada yi da daga ne yadda kai aka samu hukunta wata rana annabi ya to masallaci sai iske giya an kaima ga fula ta masallaci an ka ce sai ce miyo wannan ya giya sai aka ce ai zanabu zinabu da ta kulla ya giya in ta fara jin kwana ta kaima gashin kanta don kada kwana ya kwashe ta sai ta karma sai manzo Allah ya ce a kwanci a kwanta ya giyan nan duk wanda ka sallah ya ji kwana ya aji sai ya kwanta saboda kiyamun lailin mutum hana ma irin kwana kafin kai kwana ba kai saboda aka rito dama wahala aiki na wahala sai ga mutum ya rasa larabci shi samun zan Allah yake cewa duk abin da ga akwai sun ciki sai ya yi kawatu amma duk abin da akwai wahala shi ko za a ga abin nan yi aibi kwarai da gaske ubangiji Allah ya sawa. wa ana bi hurata radiyallahu anhu qala bala arabiyun fil masjidi wani ba kauyen balarabi yayi tsari cikin masallaci fa qaman nasu ilaihi sai mutane suka tahi zuwa gare da su dige shi yace li yaka ufi dun sa auka masa baya kashi saboda yayi tsari cikin masallaci fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu sai an ya ce "Ku kyale shi wa ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in Kulema lema mai tsari ne gugar ruwa au zanuban min ma'in ko kuma gugatar ruwa fa inna ma bu'istum muyassarin domin kuwa aiko ku masu sauki ga al'amarin walan tub'asu mu'assirin ba aiko kuna masu tsanantawa ba sauki an ga sani ga al'ummar ku al'umma ce mai sauka al'amurra ya za ku ba shi kashi saboda kun san bai gane ba kaga idan muka dubi wannan hadisi hadisi ne wanda yake ya dade malamai suna ta karin bayani akai suna ta maganganu kuma ana kawo ruwayoyi daban-daban wanda wannan mutum ba kauye ne don kaga cewa a arabi idan ka ce arabi mutumin da ya to ƙauye mutumin karkara saboda haka da ya to ya hitsari masallaci kaga sahabbai sun san ba a hitsari masallaci don ma wurin hitsari ba ne dama a wannan lokacin masallaci na ne. ba su minti an ka shafa mai ba ba da ɗaya an ka ba tayis an ka same ba shi ya sama a wannan lokacin ba ba laifi ne ba tohi cikin masallaci ka kake ka tsuwa ka sa ƙasa ka ruhi ba laifi ne. saboda ƙasa ne haka koya shi cikin masallaci ba wai abin nan na sayyidina ali radiyallahu Anu da ya samu husuma da iyali ne faɗi ba sai shi koyar tuwa ta masallaci ya kwanci ne kama kwana manzon Allah sun san ya samu labari ya tahi ya tambaya an kace bai nan yayi ta yawon sai masallaci ya same shi ko ya ya iske ya kwana masallaci duk turkata ba ta mai sai ce qum ya abat turab shi ya kai baban turka. ko da ta biya bitit bitit manzon Allah ya tasai ya tayi gida an kace Ta kaga in ka diba lokacin masallacin ba abin gaban shi yasa kai ga da sanda aka roto aka ce abinda kaki cikin masallaci laihi ne amma ka fara shine ka ja kasa ka ruhe amma yanzu kaga masallatai mun nan bai ma yuwa ga mutum ya kaki ya taswat to saboda ka shi wannan ba kauyen lokacin gani yayi kamar to turkata bare sai ya tsare sai ya tsare cikin masallaci shine annabi ya ce a ce a samu gugar ruwa a laima mai tsayin kuma gaba gare ya ga an yi hakan yayi addu'a yace Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ba'dana ahada Allah kai mini rahama ni da Muhammadu mu kadai kada ka wawo wani mutum rahama bayan mu ya Allah shi na sai manzo Allah yace ai rahama Allah ta yalwace mu ta ta ta yi muna yawa mu kadai to shi na sai sauran mutane su da yace as-sajalu bi fatihi siril muhmala wa iskan jimi wa hiya dalwu al-mumtali'a ma'an wasu kin da an cika da ruwa wa kadhalika zanub shi ma wasaki ake ni da zanub wa ana anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi annabi yace yassidu wala tu'assiru ku sawwaka kada ku tsaranta wa bashiru ku dinga yin bushara ku dinga ba labari mai dadi wala tunaffiru kada ku dinga kore mutane kuna ba su mugun labari mutafaqun alaihi wannan hadisin bukhari muslim rawaito shi Ina wannan hadisi yana karantar da mu yawa musulmi al'umma ta gaba ɗai Allah maɗaukakin sarki ya eh, manzan Allah yake cewa ku zama masu sauwaƙawa kada ku zama masu tsanani ga lalurar wallahi wani ko ɗan da koyar sa aiki sai ya wahal sai bai biya ne cikin lokaci kuma zai sa shi wani aiki ka in kace in kana so biya ga wani aiki kuma su sake ne ka sa mutum aiki kana da kuɗi ne complete sai ka bashi rabi duk ba a yin haka sai ka ja mai aji ka samu tun aiki tun daji kana da kuɗi ka ba tun daji yayi wanka ya shigo gida sai ka raba biyu ka bashi rabi ka ce wai sai ya zai fito gida ko ka ɗauki aiki ka kai mutum wurin aiki daji baka bashi abinci wannan ya daga cikin tsanani waɗanda Allah bai so al'ummar ga al'umma ce mai sauƙila al'amari mai sauƙawa sannan ka zan mai bushara ko yaushe labarin ka mai daɗi na duk da labari yake da wahala kana iya gyara mai huska sai don zan mai sauƙi ga al'umma wani in zai ba da labari sai ya buɗe abin ya zai hituna hankali ya hankula sun tashi sai zan koda aka zuwa aiki siya ba haka yake ba abin da hudu bai kai haka nafa. wani zai ba ci ai wallahi da wani da wani sun yi haɗari duka duk sun ya mutu gaba ɗai ko da aka zuwa kila ɗan ƙwaƙwalwa sun samu abin nan ne kawai amma sai ce ni sun kakai sun halaka ka duk irin waɗanda labura ba su da shi. wani ko shi kai ne na abin ya sama sai ya sassafta abin ya gaskiya da sauki alhamdulillah da sauki amma wani sai ya ce a wallahi da kyan munka halaka ko yanzu ban sani ba ko a wadata kare sai shi ta ba da labarin abubuwa babu daɗi zai tada hankalin mutane yace wa an jarir bin abdullahi qala an karbo daga jarir bin abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi kuma yaqul da za Allah ya ce yin horimun rifka duk wanda aka haramta masa sabci ga rayuwa ta yi to yuhramul khairu kulluhu an haramta mai alheri dukkanin shi duk wanda rayuwa ta babu sauƙi cikinta, babu shakka wannan mutu an haramta mai alheri baki ɗaya shi mun san wani mutum Allah ya yi shi duk waɗanda aka tare shi suna kuka da shi babu wanda ka cewa wallahi wani kan gaskiya alhamdulillah sai dai kuka bai da daɗin mu'amala to Allah manzon Allah ya ce duk wanda aka haramta masa tafsiri ga rayuwa sai to an haramta mai alheri dukkanin shi da na kun ga yawa mutum duk waɗannan hadisai suna umurtan mu don Allah mu sa rayuwar mu inuwa mu zanka ka samu rayuwa rayuwarka mu suna da haƙƙi akan mu kai kan kana rayuwarka da haƙƙi gare ka kuma za a tambaye ka sannan duk wanda a kusa da kai yana da haƙƙi gare ka ya mu samu ci gare ka to shi yasa a musulunci ba a son mutum ya zama mai tsanani mai tsanani kwarai da gaske wani wallahi za ka ga da tsiya da mata kowa kuka yake da shi wallahi mal yaranka ba su ituwa kusa da ka matanka da ka shigo ba su jin daɗi to ba a san irin wannan rayuwa sassafci aka so yan mutum yace wa ana bi radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wani mutum ya ce manzo Allah ya rasulullah kai mini wasiti dama an ka ce wasiya kalamai da za a zaɓo a gaya wa mutum lokacin kusan mutuwa lokacin mutum ya kusan mutuwa to kalaman zai hau ilahutun wasiya aka ce musu ko kuma sun yi sa alƙalami ya rubuta wasu kalamai masu mahimmanci ya ba su waya a aji ana kyan shi wasiya shi yasa harkar musulunci babu gado abin da ɗaya mutum zai dukiya ta yin zai mutuwa sai ce sai wani ya to kusa gare da alƙalami to wane muna ganin alama hukar cikin wani yanayi ƙwarai da gaske me kake son a yi da dukiyarka da lokacin sai ce ina ina wasiti a bawa ne kaza a bawa ne kaza a bawa ne kaza a bawa ne kaza daga nan ya rabe dukiya ta ya mutu shikenan babu garu da aya gado ba sauka ba to shi na ƙur'ani da ya kawo na yace faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alai duwar duwar ya ji tsoron karkace mai wasiya a cikin wasiya ne mutum ya fara wasiti ya ce uwar gida a ba ta miliyan goma amarya a ba ta miliyan hamsin sai ce a awa ta ganin janafan karkata ta shigo ciki to fa aslaha bainahum sai ya sulci wani ba hakan zafi yadda ka ba uwar gida miliyan goma ka ba amarya miliyan goma haka sannan ɗaya kowa ka faɗa mai abin za ka bashi ka bashi ko kuma sai ce yin fice ce in na musu ka abawa na komi komi cikin ɗiyana cikin ƴaƴana wani ka aba shi komi su a a wani ɗan na dole wani da haƙƙi gani ka bashi to shi aka ce ma janafar to kaga wasiti a da ana yi ne amma sai zan gado babu ayar gado ba sauka ba lokaci wani malamai suka faɗa wannan mutum sai ce ya rasu kai mini wasiti da abin zan riƙewa ga rayuwa ta har zuwa ƙarshe sai manzan Allah ya ce la ta gaba kada kai hushi duk abin da an kama kada kai hushi ya sake cewa su ya rasu wannan na riƙe shi a waɗa min wani annabi ya ce kai hushi ko ba yace na sani ya Rasulullah faɗa min wani wasiya da sai ce karka yi hushi yayi kamar mai tawa annabi ce karka yi kada kai hushi don malamai suka ce algadu miftahu kulli shar hushi shine mabudin kowace sharri fa idza ghadiba al-insan idan adam ya hushi duk wata kohon shari ta riga ta bude mutum yana iya hushi ya saki mata sai mutum na iya hushi ya yi bugu mutum na iya hushi ya zagi mutum na iya hushi ya wadda kalmar kafirci ma kana ganin mutum ya hushi ce ko Allah ka tuwa da kai dai abu wa Allah bai bari kaga hushi ya kai ce ya wadda kalmar da ba ta da kyau kalmar kafirci kaji mutum ya ce in sama da ƙasa ka haɗewa in kana haɗa ƙur'ani kaga waɗanda kalamai na waɗanda suke jahilai ka waɗansu kaga in ka diba za ka ga hushi na kawo irin wannan to shi yasa manzon Allah da ya bashi wannan aikin yace kada kai hushi in kai kana cikin mutane to duk abin da an kai maka kai hushi kai hankuri to shine addawa ya zo gare mu duk wanda an kawo abu kadan zai kafa hakuri hushi zai to ya Allah ka ba mu ikon yin hakuri a cikin al'amura yace wa an abi ya ala shaddad ibn aus radiyallahu anhu an karɓo daga abu ya ala shaddad ibn aufin Allah ya ƙara masa yadda an rasulullah sun sun baƙala daga mazman Allah ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautawa a kan komi komi Allah son akwai ihsani ciki Ya yace fa zaba tun, idan za ku yi yanka fa zibha!" Fa'iza, fa in za ku yi kisa mutum ya yi lahin kisa in za a kashe shi fa'asnul itila ku yi kisa mai kyau yadda ba a wahal da mutum duk da yake shi kisa ya danganta akwai kisan da mutum ko kahe ya kashe mutum sai da wahal sai to shi in za a kashe shi shi ma sai an wahal sai akwai kisan da mutum ko da zai yi shi kai tsaye kashe mutum ya ta yaɗa babu wahal su a ciki to shi ko ba za a wahal sai ba shi yasa akwai wani mutum da aka ce masayyaf saudiya yake sarkin takobi a kirin shi idan aka yanke mutum hukuncin kisa to shi aka kira kisa na wani za a tare wuyan mutum akwai takobin da in ya ɗoko tara guda aka fa'awa kan mutum ya waɗi sannan akwai takobin da shi ko yanka ɗoko so aka yi awa mutum tara uku kahin ya mutu kayan a tare wuyar shina ya ce duk wanda kaga an wasa tara uku to wannan da ya kashe kahin ya kashe da wahala an ba tarihin wani wani ya zo neman kanwarsa aure gidansu ya sallama ta hito suna magana to shi bai da labarin neman aure wannan yanzu sai ya ɗauka cewa fasikanci ya zo da ita daga yuka ta duka ɗaya ta gida ya ɗauka yuka ya toko ya samu wannan mutum ta mai yuka ɗaya ya yi ta daka mai yuka to shi na wannan bawan allah ya wahala ka ya mutu shi na da an ka tabbatar da wanga mutum ganganci na ya yi da za a kashe sai da aka yi mai tsara ya kai uku goya kuma ta baya kayan wuya ne ya faɗi saboda lokacin zai kashe wata sai da ya wahalce an kama wani shi ko ya yanke al'auran wani shi ma sai da aka yi mai wannan kisa na tara uku to shi yasa kana ganin kisa in za a yi za a dibi yanayin mutum ya ya kashe wanta akwai wanda aka shaƙe mutum a yi hangin da shi kawai misali mutum da ya ba mutum guba ya sha ya mutu to shi wanda ya ba ya guba shi ko abinda hange shi za a yi rata ya shi za a yi saboda ni saboda ya wahal da wanda shi zaka saboda adalci ba kisa akwai wanda za a sa bindiga a halbe a ɗagme mai shiga duro a halbe saboda yanayin kisan da ya haka ne ya kama amma a ƙa'idar musulunci in za a yin kisa kila mutum na ya kafirta yana mutum, to in za a sare wuya ne katab guda za a sare shi a hudar sai shi ke nan an wuce wurin kamar in mutum ya bar sallah an ka ce ya yi ƙi har lokaci ya yi ƙi in za a sare wuya ne sadarwa za a yi kit shi ke nan an gama ta akwai takubban da aka tanada domin wannan to shi ne yake magana idan za ku yi kisa ku yi kisa mai kyau wa iza zabatum in za ku yi yanka fa asnu zibha ku kewata yankan ku yi yanka mai kyau wal yuhidda ahadukum shafaratahu dayan ku dada yuqatai wali yurihi biha domin ya hutar da dabba tai manzo Allah ya ce in za kan yanka ku tsara yuqa wallahi akwai wasu mutane wanda in mutun zai yankan dabba sai ya warshe ta ba a so haka nan a san sai ka dada yuqa ta ta kai yadda in za ka zuwa guda da kace ka dawo shi kenan ka gama ka yanke makogoro ka yanke wa'adin jijiyoyin guda biyu kwanan baya wanda ya kira da ya ce mai ya yanke zakara amma zakara na ya tashi tsaye kwana ne bibi mutu ba amma ko da ya diba sai ya ga akwai jijiyar da bai yanke ba to ya zai yanzu suna sakewa ko bai sakewa in kusan ka'idar yanka ya an ka ɗauki yuka ba a gama ba ya yi motsai sai malamai suka ce amma in akwai uzuri kila mutum ya fara yanka sai yanke hannu ne sun ka ce wannan uzuri na ya ɗauke iya jaya hannu sun ne sake mai suwa ya isuwa dabba ana yanka sai ta shura ta kuce na tsaye ta sheka ba isuwa ba sai a cin masa a kamo ta a koma kashi ta isuwa idan mutum ya yanka bisa kuskure yana sake kawo dabba ya kame ya sake iso ya gyara ganganci na abba asu kenan idan mutum ya ganganci to ba a ci ya yi motsi dabbar gida in ta yi abin da dabbar daji ka yi yadda aka wa dabbar daji haka za a yi mata kamar sa ya hirgice ya kubci duk wanda ka tawa ya taho to wannan yanzu yadda aka wa dabbar daji haka ana isa bindiga a halbe ko a sa ice a bige ya faɗi a yayi ko raƙumi in hirgice kawo mutane ɗaya ka yana yana yana yana shi ma yadda aka wa dabbar daji haka za a yi zabo in ya haye sama ana son ya sauko ya ƙi saukowa yadda aka wa tsuntsaye haka na haka bai sai a halbe amma inda yanka za a yi an kama dabba an kasuwa so aka yi a hutar sheta yanka guda an gama an ce an dawo shi kenan yakin tsoron hadisi biyu sai mu wa na shi da radiyallahu anha an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙarar ta ma ku yi wa rasulullah ta sama bai na amrai ni ƙatsu ba a taɓa bai wa manzon Allah zaɓi game da al'amura guda biyu ba da ɗai illa a kaza a isaruhu mafaci ya ɗauki wanda ya sauki ya ka ce manzan Allah ga wannan ga wannan ka zaɓi guda to manzan Allah zai ɗauki wanda ya sauki sai ya bar wanda an ka ya sauki ta ce da ɗai ba a taɓa kawo irin wannan faci ya zaɓi wanda ya sauki amma wani shi dan ɗai a ta wahala sai ya ɗauki mai tsananin ba hanya yanka ce wagga hanya in ka kama ta minti goma sha biyar ka isa wagga hanya in ka kama ta sai ka minti talatin to kaza minti goma sha biyar za kama in dai lahiya lokaci ga wagga hanya sun ido ta ba da ramu ba da komi da ka kama ta har cikin gari amma wagga akwai duwatsu akwai ramu wanda a sauƙi mutum ka ɗauka saboda kamar zan Allah ba ta ubba ya zaɓi abubuwa guda ba ta ya wanda ya sauƙi yace ma lam kun isman matuƙan wannan abin ba zunubi ba ne shi mai sauƙi in mai ba zunubi ba ne fa in kana isman in ya kasance zunubi ne ya ce kana abu adan nasi minhu ya yi kowa ne santa ga wannan abu manzo a zai sanci wannan abu in dai zunubi ne bai aikatawa wa man kamar rasul kuma li nafsihi fi shay'in qaf manzo Allah bai taba ramuwa in shi an kawa ba bai taba ramawa bar dai yace illa idan tuhikat hurmatullahi sai an keta alhurma Allah eh an ci dokokin Allah an shiga cikin gonar Allah to wannan kan fayanta qimu lillahi ta'ala sai manzo Allah ya ramuwa saboda Allah ba don shi yanka an ka taba ba so da yawa an ta samu shi ayi mai sai ya hankuri amma in ka ji an taba Allah sai ya hawo mun bari ya fara kudu ba me yasa mutane suna kaza suna kaza suna kaza suna kaza amma in shi na an kawa kowa bai ji mutum ya ci banza inda manzo Allah kawa wallahi wata rana wata mata ta yi sata tana aron kayan mutane ba ta mai suwa sai a yi shari'a kuma sai ta wini tsirin jayi rannan rana ta ɓace an haka ta wurin manzo Allah sassawa sai manzo Allah ya ce ina kayan da ke an wasu ce a ba an shi kayan kowa ba shi a sai wadda gaskiya ta ce wallahi ne ban ɗauki kayan kowa ba ba a kayan su ba sai manzo Allah ya ce a kai dakin ta daga nan sai nan zamne aka tura wata mata ta dakin ta manzo Allah ya ba direction duk inda abun nan yake a ce wuri kaza a buɗe wuri kaza za a ga abun nan a dauko shi wallahi mallan aka sai ku aka iske yadda manzo Allah ya hudi an ka sai an ka dauko abin nan da ta ara sai an kawo mujinta manzo Allah kuma ce kayan ku na su tilli kayan ku to ke ke ce baki a rabu ga kayan su ta yi shi wanzu Allah ce a ce a yanke mata hannu a ce gobe a yanke mata hannu wallahi malam sai madina ta ɗauki harami kowa ya wasu lai matar ga babban gida ta wallahi an ka yanke mata hannu girman gidansu ya haɗi an ka tura Usama an ka cewa ka yawa manzan Allah magana ce lallashi manzan Allah ya hankuri a kyalin matan sai an ka ce Usama usama na daga cikin waɗanda manzo Allah ka ji da su kwaye daga usama ya lallabo ya rasulullahi matan nan ha Allah ya rasulullahi ya babban gida ta gidan nan madina gidan sun san manzo Allah yana mutunta mutane mai mutane karatun da malaye shekaran jiya mutunta mai mutane addinin annabi ya fara amma wallahi da an ka so gidan addini wallahi Allah bai da sauki ko kaɗan. sai ya ci da Allah ko ma sai ya sata wallahi sai ya yi hannunka ai Osama bai taba ganin hushi irin wannan lokacin wanda Allah yayi rantsuwa ya ci yaranci da Allah wai mullahi law anna fatimata binta muhammad sarqat laqadatu yada yace wallahi da fatima diyan muhammad sai sata wallahi da nan yake hannunta daga ban daga ba dori saboda haka in dai ya shayi doka ta Allah manzo Allah bai yafi ba amma shi kai ne personal da ba gani an ce wurin yaki an kasuwa mai hakura na gaba jini na zuba amma da ya hankuri ga zuwan da ya ɗaifa an ka jihe shi takar ta cika jini ya yi hankuri abubuwa daban-daban ga bakawan da ya ce kwala ta ya yi hankuri ga wanda ya toye ce manzan Allah ya sace bargo an ce wurin yaƙi an dawo gani sai wani ya ce wallahi ba a ga bargo ba sai ce yana ganin manzan Allah ya sace shi yallaka ma annabi sata manzan Allah ya sai da ya hasala sai ce Allah shi wa uwa na musa rahama an fito da shi fiye da wanga ya hankali Sai Allah ya saukar da aya wa makana linabiyin an ya gulla bai yiwa ga annabi ya ci bululu wa man ya gulul duk wanda ya ci bululu ya fi magalla ya malaka sai ya zo abin da ya ci bululu na ga tafi kiyama dama abin da kuma bululu shine kayan jama'a sai ka ɗiba kai kana da hakki ciki ni ina da amma ba sa da musulmi ba sai ka so ka ɗibi wani abu kaga ganima ta ba araba ba wani ya dauke abin ba gane wani na kaga ya zama bululu ke kayan jama'a ni ina da kai kana da haƙƙi ciki sai wani ya tura dauki wani abu wanda an da haƙƙi ba barawo na ba amma wani abu shakka magululu nan na aka annabi ya ce hadayal ummali gululun kyautar da aka ba ma'aikata gululu na a yau ma dawo ko a yau ma kaji a kawo ma saboda kana mai gida to wannan kyauta da haka an samu gululu ka sai supervisor na aiki a kawo ma hura ka sha duk wannan gululu na don kyauta ta da an ka baka baka bai kamata ka amsa eh yace wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulun wanda Allah yace ala ukhbirukum biman yuharramu ala an-nar kuna sai in ba ku labari ga wanda a haramta mu wuta cin nama ne aw biman tahrumu alaihi an-nar ko kuma wanda wuta take haramta a gare shi tahrumu ala kulli qaribin wuta tana haramta ga duk wani mutum makusanci ga mutane kullu yana cikin mutane zaune hayyinun sannan mutum mai sauƙin al'amari layinun mai laushi bai tsanani sahalun ko mutum mai sauƙin lamari kalmomi guda wajen uku duk kusan ma'anarsu guda da hayinun da layinun da sahal duk kusan ma'anarsu guda duk sauƙi suke ga suke magana Hayinun mutum mai sauƙi al'amari bai da bai da wahala da ka sai lamari wuri ne yanzu na ana gamawa abinda ya ka iyawa yana faɗa maka yana iyawa abinda bai iyawa yana gaya maka bai iyawa in bai ya sai gawa ga yan zakana layinu ko mai laushin al'amari sannan ga ya kusa ga mutane ko yoshi Allah ya yi shi babban mutum kusa annabi ya ce akwai wasu mutane Allah ya yi su don biyan bukatun mutane haka dai Allah ya dauke su biya bukatun mutane Allah ya ce duk wanda shi ƙorinsu ko a ko su baka shawara ka samu mahita ko a share ma hawayenka nan ka tsaya ko ba haka Allah ya ajiye su to Allah ka samu cikin su saboda yan uwa musulmi wannan babi shi a ƙarshe ne kuma karatun da ya mana dai mutum ya zama mai hankuri da mutane duk ka samu kanka cikin mutane sai ka hankuri da su mutane da kan gani masana sun ce duk wani hali da ka san cikin dabbobi cikin mutane akwai shi illa hali guda na babu shine ilimi babu cikin dabbobi babu dabba mai zuwa ta aje ta ba da karatu wallahi babu ta to amma duk wata ɗabi'a da hankuri da tsanani da wayo da kissa da kyauta da girman kai duk cikin dabbobi akwai da saboda ka shi yasa aka san mutum ya zan duk abin da aka haɗa kai ya san kana da sauƙi al'amari Allah ubangiji ka an samu na ayyukan muka samu gama lafiya wannan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala inda muka yi kusurcin karatu mu Allah ka yahi inda muka yi daidai kuma Allah ba mu da karantawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته